صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخدساتها وكل مخدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرف عاجل بين والنعم الفعل والنعم الكوتا والنعم صنغر الكوتا والنعم كالغر الكوتا والنعم فصنغو والنعم wẽnnaam fasõngo والنعم صنغر pʋga yẽsb n kãnde wẽnna kãnddo wẽnd sẽn mels rẽnd dĩdame yẽsb n menme wẽnna zãagd ne menengo yẽnda loogr poore d maan da kaset n tabende da sũ yaa la d selma soab ka be sẽn tũud ne hakɩɩka n telge ralla wẽnde wẽnnaam yɛla a yembre lagm n tar ka bena a pa tar paga a pa tar biiga a pa tar nũn sẽn taag a pa tar yees n taage yẽnda loogr poore le maan da kaseto tɩ dug soaba mohamad sallallahu alaihi wasallam a yaa wẽnnaam yemba la leb n yaa wẽnnaam tõnd tooma tɩ kot wẽnnaam tʋna pʋʋsa n telga yẽ la zak rãmba la sahabse la ned wa ned sẽn na n pʋg tõnd tooma ne sɩda la malgre hal n tɩg n tãage dĩinã rolb raare wẽnna fãa loogr poore d ninga taab sallam sẽn yaa lislaangã pʋʋsem n kot tɩlgre la yolsgo la albarka n kot taaba wẽnna tɩlgdo wẽnna yolsdo wẽnna maand d fãa yel barka rel-leed er pʋʋsda wẽnnaam bark pʋsgo naab ning sẽn lomsa yeela le maan segl sõngo tɩ leb serta ba taaba wakat kan pʋga na le sons ne ta ba ne nam dina sun na ko ta vin le ne wẽnnaam nam goma le ya alquran tafsira et ko d kot wẽnnaam tõnd zĩlig laafɩ kot wẽnnaam tõnda yigli laafɩ kot nam tõnda na fo nubum ne sun na n wʋma fãa gilli kot nam tõnda yɩlgd wã yãn kõdɔ wẽna yɩlgd a nii dãmbã fãa gill n kõdɔ rel le zaamd sõsa ne ba Eh, surat taha pʋga n tɩg n yalse sẽn yaa ne wala aya kɔbga la a piila na n sẽn zĩige n yikd rũndã aya kɔbga la a piila nu zĩige wẽnnaam paɛg sẽn yeele ولقد أخذنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له أذما للي آية كان يا كبري ونعم سن قطن دو قطن بياما عليه الصلاة والسلام la bon kote san wala mumin damba ya sir kwatba wannan bi ilmi wala qat silla hakika akhidina ila adam atun wannan sagalga annabi adam tun wannan sagalga annabi adam niya ri ti biye rille alqawla ya adam wala kad akhidina ma'ana amarnahu wa awsaynahu tun sagalga annabi adam Tun tõnd leb n saglgame e annabi adam e tara rɩ tɩɩga biiye a ra leb n yõka soɩtãana mana maana lall n taage rel woto yaa alkaole e wẽnnaam sẽn adam alayhi salatu wasalam min qablu taoore tɩ iblisa nan kama maan wana nan ka belga ye min qablu ay taure ta iblisa nan pa wa maan wana nan pa wa ni ne tɩɩga bil diibe min qablu fanasiya relle te adam yimi san ya ne wala alqawla rel tafsira mo mi yelam fanasiya wa mana taraka ta adam base bo leben ya woto ne ya sa bang sanda min qablu wa ay ya tawri la nam dik bang kanga nan ko adam alayhi salam tin rangan tar alqawla kibare ta iblis patar kibare wa a iblisa patar kibar ne alqawla ya rel woto ne min qablu fanasiya rel tɩ adam base alkaola rel ka wa pa yĩime a basa bõe a basa alkaol nina n wẽnnaam sẽn dɩk ne a wã walam najid lahu azma wẽnnaam y tõnd pa miki ne annabi adam alayhi salatu wasalam sugri a le tablgɔ ne alkaol nina tõnd sẽn dɩk ne a wa rel wotone masã n wa n yɩ sabab masã t'a soɩtãan me tõoga a soɩtãan me tõoga n ninga yusu tana man wana tana sidi en sain wala ti rabiga en ya sabab masa to wannan nan sika adam ane ya para hawa nagna iblisa to ban fanan sikten ganga zugo riki ma to wannan mile wa id qulna lalle gom da huwa wa wani wato masama ya hammikta ya adam gom la fungoma goma anabi adam la wannan muli tarika alkaul ne en sagalaga tarawan wana tarari ti ga bili rike mi tabson por adam illa are la ko kibal te pidi ni adam me ngasan ya sob ko ni adam ya nin ko rike mi to wonna mi kama sa wa id kulna ti ri wakatina ton wanna am son wa yele lil malaika ni malaika sujudu li adam mani sujuda ni annabi adam wẽnnaam sẽn wa n naala adm sa wẽnnaam saglga malg sã fãa gilli t'a na sujuda. Ti sujuda ya yaa da kõ a ti rãng taoore tɩ yaa sujuud sẽn yaa la boso la waure ni annabi adam alaihi salam la ke fawar wa ya tun yaa ya hannan yaa sẽn ya n maan ya sunan sẽn na n waooga yaa sẽn na n zɩsga yaa sẽn na n pʋʋsa a ne wẽnnaam ne nina ani ne sun sẽn seglga segl sõngo n ne nusa yiiba rel yẽ wã yaa wao ya ba adam tɩ wẽnnaam sagl maleksa fãa yelle tɩ b maana sujud rel maleksa fãa yill naagame n sɩd tʋme wẽnnaam saglla illa fasajadu illa iblis rel maleksa fãa naaga taaba maand adam sujuda illa iblisa sã iblisa iblis me la sẽn kõ vẽelem tɩ yẽnda a ra pa na maleksa pʋgẽ ye n yẽ ya bõe rel wẽnnaam naag la yẽnda a nigu Eh, la wakatin zin teme wata kan gedar malersa da be wannan tundu mapon ko anda tundu wannan hal sa son ko antin eh, ya wala eh, istora pon masa san nan le ya gom son wo ko ya wom sẽn waoogma ne sẽn sɩng to tɩ iblis wa be saasẽ wã n naag malgsa n tũud wẽnnaam rẽl la a menga pa malgsa kõbg pʋgẽ ye yẽ menga pa naag malgsa kõbg pʋgẽ ye yẽ yaa kõbg toor sẽn welge la wẽnnaamã tũudumã n kɩ tẽen malgsa naag taaba la be saasẽ wã n tũud wẽnnaam rẽl malgsa sẽn pa kɩɩsd wẽnnaam sẽn saglga la b tʋmda wẽnnaam sẽn sagla bũmb fãa yilla wẽnnaam sẽn kõ saglla malgsa fãa yill tʋma saglla malgsa sakame n maan sujuuda la iblis sẽn yaa kõbga tɩ wã masã n yẽ n maan wãna n yẽ n tãdge yẽ n tãdg tɩ yẽ ka na n maanda d yaaba adam sujuude ne me sẽn tagsde tɩ yẽ la a neerem yɩɩda adam alaihisalam bele wẽnnaam naala yẽnda ne buumã n naal d adam a ne tãndo n yaa tãnd nako la lame yaa tãndo yũus n tedge rẽl yẽ getame tɩ yẽ sõmnem yɩɩda adam alaihisalam rẽn tɩ yẽ pa na n maana illa iblisa aba fa kulna ya adam rella iblis tandara porum masa iblis sun tandara ta pana mana dia ba adam sujud porin en la wannan ya olon gomni annabi adam alaihi salam fa kulna rel ton wannan mi le ya ya adam ya fo adama inna hadha bangtin ya wasaba rella iblis masa en la wannan sun te sa ismu ishara wa ya iblis menga bangtin ya wa wotono wa masa aduwwul laka aya benefo aya fo ben Wali zaugika zawjika la fo paga be dele wotoni ya son kura ya ba adam vinam ana iblisa la yal sozinga ani bamba ne bãmba dele yaa yambe. fo be la le ya fo paga be fala yuhrigannakuma a soɩtãan kãngã a ra wa tɩg a adam ne hawa min aljanna aljanna pon ya.

ya bãmb b yiibu tɩ wẽnnaam gomb yelle tɩ b yi na yi yiisb la aljanna pʋga n sik bõe aljanna pʋgã n sik b tẽng la ãn na n yã yaamsa tɩ wẽnnaam d pa taska rel zĩ-kãngã b yiisa a hawa yati yaamsa la nanga yad yaaba adam n na n tʋka yãmba yãnde la sãn da me kelem tɩ yaa yiiba b ra na n yeelem fa taska yaane tɩ yiiba wa tɩ k n paam yaamse tẽngãngã zuge rel tɩ woto yaa sẽn wilgde tɩ yaara wa n yãk yaamse la tɩ tɩ sã yetɩ wala dũni wã tʋʋmã pʋgẽ rawa yaa yẽ na n bode rawa yaa yẽ na n ko yaa yẽ na n maan wãna n na n kẽng zĩig n tɩ tole yẽ na n maan roogo tɩ pag yaool n paam n rel wilgame tɩ yaamsã tʋʋmã fãa gilli wẽnnaam dɩk n n na n yals ne yel bãmba rẽ yaamse wa koobo pa pag tʋʋmã koog yaa yaa ra wun segd n ko bala yaa pãng toomne yaa yẽ na n ko rẽkɩ tɩ b yetɩ aadam na n yã yaamse bala koog na n ko n dɩlg pagã kɔ n leb n yaa woto me yaasa n yaa wala eh, leebga n yẽ me yaa nang tʋʋma rel yaa aadam n na n tokre me yaasa leb n yaa zak meeb me yaa ra wun meed zakã tɩ pag yaool n kẽng gãande rel koog na n ya tɩ pagã yaool n wa kẽem maan wãna pagã wa kẽengaan n e rel woto fãa yelle n e yaa dĩinã sẽn wilg la wotoon n kɔ bɔ la aaya kãngã masã woto wa tõnd na n yɛl saka bilf kɔ aaya kãngã woto sẽn gom woto wa tõnd sã n na n ges aaya ra sõma la tõnd ges n tags sõma aaya kãngã tʋʋma wa wɛɛngẽ Ton na e mikame tõnd wala ton zamana rũndã rũndã tõnd zamaana rũndã rũndã lislaam sãnda nengẽ aaya ra lebga tulgum kɔ aaya ra lebga bõe a lebga tula wilgame tɩ yaa pagã n na n yẽ yaamse tɩ yẽ vʋʋs kɔ pagã n ya n yẽ bõe yaamse wana, yẽ maan wãna tɩ yẽ vʋʋse bala yãmb na n tɩg mika to sãnda yaa eh, tɩ wala kooba tʋʋmã yaa pagba la b zɩlg yẽnda pagba n be ko ba zĩig n kɔ tɩ yẽ yaool n be zakam masa, n gilgd ne raasa n gilgdi a ne raasa kɔa yẽ tʋʋg ka ya zulukuri ya funi ya raase t'a do da dooda la kooba min hakika ya pagba n na ko budba ya pagba n na n bude raasa pʋga pagba n na n kẽ maan yaa waoore pagba n na n kẽ n leebe n paamb sẽn na n paam n wa yõglg zakã kɔ n wa seglge tɩ yẽ mengã rɩt n t'a sũur yaa noog kɔ t'a wa zĩig dɩtẽ t'a sũur yaa noog la a leb bao n yelga kɔmba yẽ meng kɔmma yaa pagã n na lebg n bao n bao futu n yerba n bao kũns n koba n bao naoda n koba vɩɩmã yɛl fãa wat n yaa pagã n dɩke tɩ zakã yelle yaa pagã n dɩke bãmba e, rãmbã nengẽ wãmbã sã aya kãngã woto wa e, bãmb nengã a lebga tulgum kɔ wẽna maana d fãa gel aya kãngã nengẽ bãmb nengẽ a pa tʋm ne wala sẽn segd neng nina wa ye bele yaamsã yaa ya segd n ya wa pa pagã n segd n ya ye yaa fo n na n yã yaamse bele wẽnnaam wʋma adam kã yetɩ fa tashka fo adama fo n na n yaamse rɩke masã tɩ zĩ-kãngã e yaa tɩ la fãa sagl taaba yaa tɩ la tɩ taaba e bala yãmb n yẽ zagsã yella rũndã rũndã wã a lebga zu-loɛɛg wʋsgɔ zagsã yell lebga zu-loɛɛga zagsã yell lebg n paka moẽmba paka moẽmba tɩ pagba wʋsg fãa gilli sã n yetɩ pagb piiga yopoog fãa gill bee kũnkũmã pʋgẽ kɔ n yãbda zĩisẽ yẽ fãa tɩ b tara yɛla sẽn dɩgsd n taasd moẽmba vʋɩɩmã sẽn pa sõma zagsã pʋgẽ kɔ vɩɩmã meng sẽn weooe zagsã pʋgẽ kɔ tɩ yaoor n zaka soaba la taoor fãa gilli yaa yẽ n bala n kẽ zaka pʋga n tʋmd a sẽn dat kɔ nek pagã tɩ yaa wa yem pɔk bal kɔ yaa wẽ sẽn kẽng raag bala n tɩ yã rũngã n da bal n wa rɩglga a zak pʋgẽ n waa sẽn zãad bũmb muk to bala yã sãn dat kõe rɩɩbɔ a t'a basa rabta bao zĩig n kõ ta gãande rabta maoongã zĩ zinga ya woto ne la lislaam sãn na vɩɩd n pagba zagsã pʋgẽ kɔ bõ yã fãa gil seglame tɩ d zoe wẽnnaam bele nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam a la tõnd tɩ wãna istausu binnisa'i khaira maane neere yaa n tog pagba maane neere tog ye pagba yʋlsɩ neba kũmi neb nin-bãalga la a yetɩ wãna fa innakum ahastumuhunna bi amanatillah bala yãmb de yeega paraba ya ne wẽnnaam bobolle yaa bobl tɩ wẽnnaam dɩk n ning fo nugu n kɔ de yeega paraba tɩ yaa bobolle a ne wẽnnaam koɛɛg kɔ tɩ de yeegame tɩ yaa bobolle tɩ be yãmb nengẽ fo sabab paraba pagba saa baaba n basa ma n basa kẽem dãmba n basa buudã yiki n wa lagem fo tɩ y zen fo me dɩk alkaole tɩ fo na n zãa la wẽnnaam yĩng zãabo furã raare fo reega wẽnnaam yĩnga fo fo reega furu wo furu hun loe fãa rẽ la b n yese a zaal kõo foo biiga fo reega wẽnnaam yĩnga fo fo reega la wẽnnaam yĩng zãab sã wa lebg sẽeb yaa fo wẽnnaam yĩnga yaa zebgame sã fo wẽnnaam yĩnga fo sẽn deega yaa sã yaa sẽn na n tɩ regla pagã zakã pʋgẽ n sɩbgda n wẽlgda a yõorã yaa fo wẽnnaam yĩnga bee zebgame sã ya woto la tõnd deegd pagba la n kẽes zagse tɩ pagã masã sẽn wa fo neng wã a pata ta ne a pata a pa ta ne a baaba a pa ta tõk ne nedbã a ye la miya, ya fo buudã la miya, ya fo la a ya fo buudã la a sõngde la ned pãa gilli zãn sõng leb n ka be gom noog me n ka be bõ yõ fãa gill tɛk-tɛk wa yam de gabla me ani wannan bo bolle wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah yam le ben halla parba min tawa ani wannan ko ayo bale furu han loya ayara mata bla karambe wa ya won so ya ayara ba n sagl yãmb ne wẽn zoɛɛg tɩ y zoe wẽnnaam n zã taaba wa wẽnnaam sẽn sagla to tɩ y sõng taaba ne wẽnnaam dĩinã n tɩ wẽnnaam me pãn tõog tɛka woto lebg halg ya tɩ pag lebg halaal ne foomã sã tɩ fo wʋms n noogo a ne paga la fo tẽen ne pagã foon dat wakatɩ n fãa yelle la na n tɩg mikame tɩ ne woto fãa aye fotul tʋlsmã pitame la pagã yẽ nga papit ko fotul fo tʋlsm fo sã n wa tara tʋlsm ne paray yẽ yaa pagã na n maan na n bãnga sẽn pidi sã wa lebg yẽ nengẽ wãmã sã fo tog kabe Foto kabe ne pagã fo pa mea sẽn detẽ fo pa mea sẽn fo pa mea sẽn fo pa mea fo pa pa po zabre ya woto wallahi kelen de kan de galza ka po mbal ingili gir woto ne wanna nabi ya mai lam ya fattakullaha fi nisa zoi wanna zoi wanna papa wayin ko zoi wanna papa wayin bali alhala libra wayin ko alhaala lebga wẽnga neb hilam po sanda sanda zi woto ne menga a pa mi ya yella menga n en wele ko yella ba a basa furbi ba papa ha furi yi menga pa mi ko ya hanzi woto bal asira a sɩda kaoola furbi ba ka ka furi yi menga ka mi zĩig woto zakã pʋgẽ bala n yã ka sẽn dat n malgdẽ n yã ka sẽn dat b mun lobe lebga yẽba n kẽed masã n paas zakã yẽ sẽn dat neng nin kɔ yãk yã wa n nongẽ yãk yã wa n yɩlle bãmba zutẽ n faagd bãmã n kõt yã wã yaa yẽ sẽn dat bala n tʋʋm zakã pʋgẽ kɔ a lislaambã sãn na tʋʋma yaa woto zagsã pʋgẽ kɔ tɩ sãn na tɩ b yiis b yɩngã yiis b yɩngã yẽ na n bãnga sẽn na n maan toonde paka yẽnnamasã a tʋd na raasa yaa yaa n wao la na n maanẽ yaa sẽn na n va yaasdẽ a na n maan ning nin fãa yaa yẽn na n bãngende tɩ paɣb na min a sẽn wa n kẽ zaka wakatĩna a sɩd kawai, bala a ka be ne a wa a wata vẽn-dɛɛzɛɛre yaa tolb sabab yĩnga a na n waa n kɔ bõn yõ fãa pa dĩinã sagl la wotone ye d zoe wẽnnaam pagba wɛɩngẽ nabiyaamã sẽn wilg yaa wotone la d tõnd na n yɩ neb sẽn na n yɩ lomlome a ne pagba la d pa ba ya nin valence fo wa rawa nzara wa arata belmo arata zabo arata malagre arata nimban zo ye ko bele furo men ya wen wennam galaga mitu nongolom la nimban zo yeren bebe nun ko nongolom la nimban zo yeren bebe nongolom sa wa kabe fo ne pa sokya binim balaga me kembe wo nimbaalga yaa a kẽ beene kɔ fo me yoolsda t'a yaa adem-bii kɔ fo me yoolsda t'a tara raodba fo me yoolsda t'a tara buudu fo me yoolsda t'a me ratame na n paam yõglgɔ vɩɩmã pʋgẽ kɔ la na n tɩg mikame tɩ wã fãa ad rao nina menga a pa zoe tɩ wẽnnaam kɔ rao nina pa zoe tɩ wẽnnaam ye wẽna maan d fãa gũudum kɔ bala yẽ neng wã masã lebga wa yembdem kɔ lebga yembdem kɔ pagba yaa wa yemsd bal kɔ yaa yẽ sẽn dat bala a pa sokre fo rɩta yeye fo gãe yeye fo ba bai ka a tog kabe yaa yẽ sãn wa tara tʋlsem bala ya ya wa tara tulsum la an wulgda rawdo zaka ya ma so ma mam fun wane ka ne ma mam datle mam tomde a raram bet fa nan warat to gom kan min da payisin ko bale fa nan sera wenna am boy fa nan sera wenna ba ma ya ni valence le fa nan sera wenna am boy hakera mam be fure pokon wo furu san loya pa tara hakiramba wasira me hen tarwai wasira me hen tar hakiramba hakiramba ha wa panan pidisiya ya wani boto ton me pa fa, ka kar me pami ba fai karim sagran se ka fo yella ken budo sagran se ka fo yella ya ken budo tabtara ka budo be ne ya ma to in ma to kwen sori kwen sori ta pam ne ni na sanda la ne ni han nonga ta tigon kuma ni malaga la tigon yol sakwa nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya la yafruku mu'minun mu'mina in kariha ka hulukan radiya ha ahar ar mu'min pa da to sa fa ko mu'min pa da to sa fa ne fa san kisga zogor sanda fo mikrim to zogor sanda me ya soma pag fo fn wa n tɩg n tara a alhaala sẽn yaa to fo na n kame t'a tara zog wẽnse la leb n tara zogd me n yaa zog sõmse fo sã n gomna zog wẽnsã yelle daa nina fo miklame tɩ wẽnnaamã tuunumã wɛɛngẽ a tara pãng beenen kɔ wala pʋʋsgɔ a tara nidg pãng beene wala a menga ludã menga a tara nidg pãng beene wa zakã pʋgẽ tʋʋma la zakã yõglgɔ a tara nidg pãng beene la a zogda n pa sõma wakat kãngã ya fo me kos wẽnnaam kɔ ya fo me kos wẽnnaam n deemsa la fo me sagl fo me sẽn tõe tɛka wakat tĩna ya nan tɩg mi mikame tɩ wẽnnaamã tũudum zĩiga a ka be wẽnnaamã tũudum zĩiga a kabe be pʋʋsg n wã a pa bebe nuleere a ka bebe a pa tall nara pãng beene ye la wã na n tɩg m mikame tɩ wɛɛngã tʋmsã ya wa vɩɩmã yɛlkɔ beene wame a tara nara pãnga a zĩn kiisko o yelkɔ la tũudumẽ wãmã sã be wa rata remsgɔ dẽl fa na n demsame wa fa na n dems la ãn maa kisga zĩig zãnga paa dĩin wɛɛngẽ paa zogd wɛɛngẽ paa dũni wɛɛngẽ wã yã wã soaba yẽka bee yõ sabaka be la lislaam masãnda yaa ad nina nengẽ wã sẽn kisga paga a sã n kao pagã meng furi yẽ wẽnda ne wẽnnaam meng tɩ pagã pa na n le paam zĩig kɔ bãmba rãmbã la b yetɩ pa zoe tɩ wẽnnaamã kɔ yẽ sã n bas pagã n sa ned pagã pa tar sor n le tõe n paam sɩd kɔ yẽ n dat fãa yaa kell n ki ne pʋg-kõodõ a kell n zĩn woto kell n tɩ ki wotone bala yẽ n basa wa yẽ n basã n sa wa bala ned pa tar sore n na n leb n loe pagã fur kɔ est ce que yẽ wa yaa diinã d segd n zoe wẽnnaam kɔ رسغل زوي وين نام حديث معاويه بن حيده يو يا حكي معاويه بن حيده سوق وين نام النبي صلى الله عليه وسلم يا يتيا تون ين كان فا باك حكي هن زو يا بوين اسوق النبي يا موتو بل مي بو من بفول بون كو صحاب سوق لا ينين يا زولير ني بامبا نون ين فا تون ين كان فا جي بي باك حكي هن زو يا بوين تنبي صلى الله عليه وسلم يا ان تطعمها اذا طعمتها تطعمها إذا طعمت فنين لي لغا فرا فواتن دين تري فواتن دين تري فان بفولي لغوين فولي لغا فرا لا تفهم دين تري بميك تبعم دين تري ميو لا إسك الهلا مسند توم يا شمالا الهلا منين يا يا يمين أبو بيدكي أبايل بابا كوي بايل بابا كي يا يكيبو إن كان فرا نبوي نكام فان نكوتير كابون دولا فونو كام فان يام بانه هنا مان la kẽng n tɩg n bao kɛsg nina zugu zom t'a karas luun tẽ tɩ b ki tɩ b ning yã wa la b ning yã wa ko b tã ko n soobe yã yembre la yik n ta teesg bal kɔ yaool n bas miskiinã masã ne a kɔma kɔ bas miskiinã daa kɔma tɩ bãng b sẽn na n maan to sã n wa tɩg n ta yʋngme t'a leb n malga meng yɩnga la wa t'a n kẽnga ad rɩɩbɔ ay mam yaa sõma mam yaa sõma yẽ yaa sõma yẽ rɩɩme wa ye yeli me awon ba no se e pa ba na manga ye na manga na man to bo yo pa dine so ko yo pa dine ye dine handa ta ya ya fo me lomse, se ya fo yo la hada wennam sun yol so ala kata ni no bu fo me yol so zakka woto ne adam bi sa wonnam pa man ta biya ye ye ne san pa ma tusa yi daara ye a azaka san zade pa wa ne san pa ma waki tu daar pa ye fo me wennam sun yol so ma tem pa tusa yi ba fo han tẽn kɩs wakobs naase na n mikame tɩ n paamda tuurã yẽ kɩta wakobsi yẽ me zakẽ wã bele wẽnnaam sẽn data yaa ned fãa rɩlga ye yẽ me paangã yɛlame tɛk kɔa fi kullu sa'atin min sa'ati fo me paangã yɛlma tɛk le wẽnnaam dat fo me yalg kɔ fo pa segd n paamd wʋsgɔ la fo yaool n kẽ weo zakã bala weo zakã yolsg me n ah, ka be yɩngã nebã fãa neeme tɩ fo tarame kɔ tarmã yẽ beeme la yol sokka be zaka po wen parat ne pa yol hodi la de yol stab ko ren li ne ya woto ya yeme nga wendi inte kay para yel papa kay wa an taksuha idza tasaita nabi ya mai to la yel para fo watan yel fo watan sing fa bi fo me sing la para ko la li lam sanda ya ya yeme nga yel man pak ne kay para pa yel e papa kay wo fa han yen la yen ya soma fo san yen aya soma yel mu wa yen ko aya yel mu wa yen paamda tɩ sõme n ningdẽ paamda bãas n bɩd n pabd ningdẽ la b sã n yẽa pagraare tɩ b yeta yaa paga la woto fo sũur sãamdame kɔ bele fũudmã fũu nina sẽn da n paame n yɛls wẽnnaam taoor n pʋʋsa menga daa ni ka be raa nina ka be koe ad yẽ wa yaa sẽn be lislaambã pʋgẽ kɔ tɩ fo na n yẽame tɩ pag nina fũu wa yen latare surtout ra tõe yaa yentã n pelg fas t'a kẽnta a toobe n ka be a toog ka be a sã n wa paam fu poko yaa yẽ mengã nam sẽn paam wala ya funni ne teeda san tallon wani wa fure teeda han tallon wani wa san sente sa ni san sa sa wato ne bo yawa ya eske yawa ya dina la woto dina ta ton de kanen ya la ton basa ne nga yeye dina ratam ton de dina jilli rek dina jilli ko za son wa yi dina yi nga yi dina paaba ya diinã ko n wa din zin be titin tẽng tɩdg zĩnd bee eh, la ra wa ngaye wɛɛngã yembr bala n yas bee dɩgdɩga Eh, wa tɩg n ges zĩig ninã masã tolg n sãam be gilli kɔ tolg n sãam beene n gilli bala rõn gom woto yaa sũ-sãam kɔ tõnd mengã yaame kɔ bala fo ka mi yeel na mengã fo na n yel kɔ n na n boond n tɩ ya telefõn dãmba yaa yãbre yaa sẽn pa lebre be gom nin mengã sã n wʋm pa sakr kɔ fo sʋkdame n eske ne da me ngaya din so bi bɩ ma anda wo to ya ya ne kan pʋʋsd hurbi mi tɩ yaa ned sẽn pʋʋsde yaa les laamba la sẽn tʋm wotoone wã kɔ rel led fãa naag taab n zoe wẽnnaam rzoy wẽnnaam rel mo awi ibn haida an sẽn sok hake waya, ya yaa yaa yell paka yaa b ya la yegra lilla yaa b zu-la yegra lilla rel le fũra yaa hake rãmb n be be fo sã n fur bo boo bãng taar yell fãa zao foomasã bala ne kɩ tɩ nabiyaamã me wilge sẽn tara a tõog n loet fũn kɔ pa fo yik n loe fũn pa ta tõog wa nabiyaamã yelma ne sataa minkum lbaa ne nin sẽn wa n tõe n yalsa ne fur zu-loɛɛga fur musaka falyatazawaj ba loe fũri yaoole tɩ ne nina sẽn pa tõe a furã masã faman lam yastati hum pa wa fa alayhi bisaw to ken pang lulu leere ken panga lulu leere na fin lamba tene la musa raham pele sa pila tabo pila nase pila nu hay fo me ken panga hamman dit pas pa lebar pore manan dare na loeruna kawbewo loera yita talentese harante tawon na mehna yolus fo yete ben wal yastafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allah min fadli ne wa ya wannam gom wai ne bi ni sa han patwen pa ma furun ken wa ya abu yo kom menga halan taranta wakati wannam sun nan ko ba ayilma taban me manona ban me ken kan adama po bele ya welle mbebe wai mun gum ti ya zibo mbe funu po ko rinke to be to ma ko yinga wa e, la ma sa ya yiran ken wato bale ya e, tele la am pa ya na ya e, ntar kan har balan kin hedan bal ko eh to kayen wata nin ta jibil hu tɩ b wa ne a yen pa tɩ leela n pag yaa naase n wʋkr pagba n kẽsne yaool n pa yas ne hake n tus n yeebe n wʋkb n kẽs raaga wʋkb n kẽs raaga tẽnd fãa kẽng tɩg maŋa n na n lee bũmb nina yaa maŋẽ la sẽn na n pʋle tɩ pʋl maŋẽ fo me na n koosa na guri bɩ fo me tɩ koosdẽ aya fãa tus n kẽs raag kɔ yẽ wã sã na yõ na yɩ dĩin la a na n kẽs raaga wãn wãn la a gãda dĩinã wãn wãna tɩ ma me fo tusu bãmb fãa n kẽese fãa n kẽ raaga kɔ ned fãa tɩ baoa meng kɔ yã wa fãa gilg a yel sẽn pa zemsgɔ bɩd kell n kese n keng pãnga la d malg zĩ-kãngã kɔ la d yɩ neb sẽn na n yɩ sugud dãmba la d malsd zagsa yi ma yaa rasmã yi bala fo ne pag ni ne pa wʋm taaba tɩ yãmb ka wʋm taaba tɩg n ta tõe n gẽ taaba fo tõe n wãaga n bas kiu kiu wa yiibu kiu wa naase wãagdã yẽ yaa sakrame tɩ dĩinã kõosore tɩ pagã meng sã n wa rat n na n zong todga wala zogd wa yẽngẽ tɩ fo wãaga la wãaga la a sã n wa rɩk sore b yem fo basi, a sã n wa rɩk sora yaa bɩ fo me maan sugr masã la a bas boto wa la kell n wãag gill ya yaa yã wa yaa bũmb pa zemse bala raar ne na n wa tɩ y na n welga taaba rab tɩ fo pa rat me y na n welga taab kɔ eh, tɩ fo sã n dãnga n looge eh, n yẽ mengã kuma me wa anan kuma n kũm nimbãan zoɛɛg nina da be poone a sʋka a na n yãba me wa la ni nii me kõ mengã sẽn da vɩɩ wa yaa pa nana ne a wa la na n baas n yãba n bal kɔ ne fo loogra kɔ rani ne menga ha ya yin dan fo tawre arfa mena ya bambala fo na ya bambala fo menga na ma na nimsa mam handa pa ma na ya woto woto rayan la soma fo menga wata ma na nims ko rele wona ma na fa jil shagal songo asahab sa sanda nan ba sa paraba menga abahda men na ni won zoira ibn abbas wulga meya mutawazinga paga yensen nan sa sida to nan welga tabiya tayta haya tun welga tabo to wuko tedo la paga yela ya mata'un qalil min khabibin mufarikin ya koom noobil fun koma n yi non wan taara pipi ma sẽn dang n bãng n vɩɩm pʋga eh, ma me sẽn na tall n tɩ tẽegd n kɔ dĩinã sẽn galga woto tɩ fo sã wa na n basa menga ne yaa kõ paga tɩ yãmb na n welg taaba eh, yaa yell n welg tɩ yãmb ne taaba tẽeme tɩ yaa dĩinã n welg yãmb ne taaba Ba fũr yẽgr yi n fa watan tõe wele welg taaba ya dĩinã poore la pa wa lũn yeel kɔ tɩ yãmb na n welg taaba pa yi menga la fo kis wa a yaa fooma bipɔka sari wilgame ga fo na n kẽe raaga yaa n da nda n kõ nda da fut nda kõ n da sota wa n kõ n da nẽoda n kõ n bao ligd yaa sẽn leb n paasa reeg n tɩ sõng wos menga e tɩ yãmb welga taaba tɩ ti me tall yẽnna n tɩ tagse tɩ fo ne a welga taaba pa fo menga kin kisa ye yaa yel ni na san ta pa segd ne ni dĩinã n ke tɩ basa di sẽn data yaa ta la tõnd la rat rɩ wɛ tõnd pa rat tõnd sã n yikri tõnd yikal yikri Eh, wakil pa konte ya eh? ni le hongo matulu wa ne pali kedo wa ner pali kedo ya si yin hamba si yin basami. la sarin jirgin ma in je ton ko wa tete dan shi ga wannan la wala kelma na fa sigal songo rele wannan na fala yuhrijannakuma asoitan da wayi sai mai yibe ya min aljanna aljanna po ya fatashka fo adam wa pam ya msiye adam fo nan pam ya msi lele wulgabe tõnd n na ya, ya yaam sad na n yaame d na n yaa wʋsgɔ zãaba wɛɩngẽ zakã malgr wɛɩngẽ la tɩ n yel sõm wẽnnaam nengẽ tɩ n yel sõmde tɩ ya sapa yaam ya yaa zaalme fo na n paama keoor wẽnnaam nengẽ rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yeele ĩnna laka ad beene fo wa adam yaa algan yẽ nan pʋgẽ yaa an la ta jo a fiiha kom pa na n yõk fo wã pʋgẽ ye alganna fãa yel kom ko yõk fo alganna pʋgẽ ye wala ara. o leb n pa na me kẽne beelme aljanna pʋgẽ yaase wa annaka leb n bãng ti fo adam yaasa la tazma'u fiha ar ko yuri kana yok fo al fo pa on ye bo yuri be-be, na n yũudi leb n yaa wotone yaasa wala tadha wĩnnig ka na fon paam fõn leb n pãbe wa tẽngãngã zug wĩnniga sẽn paam tõnd n nagd to-to ye bele aljanna pʋgẽ yaa fo n be beene wa ad yaa san wẽnnik pa na n paam fo wotone sẽn sɛka pã foto kãaga toolg aljanna pʋgẽ yaa woto fãa yaa wẽnnaam sẽn wilga adam a sẽn na n paam aljanna pʋga fa waswasa ilayhi shaitan t'a soɩtãan wa yuusa adam ne gom sẽn yaa gom solgde bale waswasa yaa bõe yaa gom sẽn yaa gom solgde sẽn yɩlmde maan woto maan woto wo fo mi wa ta tagsdẽ yik woto ayra maan yik n maan يا شيطان نجيب الفوتون فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم رلا شيطان يلميا يا بو آدم هل أدلك يلم كان تغلفهم على شجرة الخلد تيهي يا رومو تيغا تو سامبا ماندي بونا كلم ويما من دومي تكون كبي يا بوين شجرة الخلد لي رلا بياسا سلمو الجميع إن في الجنة شجرة تدبان تي الجنة بوا تيغا بيبي يسير الراكب في ذلها نكن كن نان كن مي ني بون زوم دغا تيغا ما سم تينغري مي اتا امين يوم كبرا فلا يقطعها لا فتت ساتموي لا يتي فهي شجرة الخلد يلا شجرة الخلد كو تي هي دومو تي سان با بام بيلندي بونا كلن دوم كوم كبي كوم كاي <laughs> ارمي هم بام سيفا صفه ابن سبن صفه الجنه بون ويا ti ya ni ma ku kuma to to re ya yi ke ta ma ah, ah, da ya wato bim na lilla din na wa da kelan paka nda man wana nda yere kanin ko lilla shaytan yusa adam shajaratul hul wa mulkin la yabla la pango han patat che han patar sabo bale ka wa panam ko e ya pang ho nan pam yel pache ko fo nan pam se yel pache ka sun patar sabo aljanna ko la ya ko nan di ti ga bil ko ya fo me nganda yak ti ga bilindi ti ga bil mele wonnam son gidra adam tara man wana tara sagan de wa wonnam gidra adam nango ngomne tara man wana tara di ti ga billi yamba ya ta shaytan me rata tara man wana nan lusa winki saka pokon ko bele asandi le ba winki so wa le ba winki so wa ki sa wonnam sagalwa la yel masaya wa mulkin la yabla fa akala minha tabiba nan de ya pokon ko tira la ya an dang singre hawa sing dia eh, ba hawa dang sing e nang singri ba yan ba ya wannan ma nam to bam ya wen e lum lum ba mun be tawr bal ko ba mun be tawr ya la pa jil ko yin dang bo te adam me man wona te adam me ri bam fa han di wo masa fa badat relevin ram masa la yivi wo ma lahuma sawatuhuma abi bayande adam yãn na pukame hawa me yãn na pukame nuurã nin sẽn da baare sẽn da ke tɩ yãn na pa puk tɩ pa ne taaba yaa nuurã wa laka me n basb ne taab masã tɩ yãn na reg yeng masã adem bii me vɩɩmã pʋgẽ sẽn yaa yeel ya yaa yãn na sẽn wat n deg vɩoogo la yel pʋda tɩ sawa yaa bũmb pa sakd gesg kɔ rẽla yãn na sẽn puka masã eh, ada adam sẽn yase ada yãnde ada hawa e me ada yãnde wakat kãngã lebga toog neb kɔ vɩɩmã lebga kãn-kãe nebã ne alhaal kãngã aljanna pʋga wẽnnaam yetɩ wãna wa tafika la la b yiibã yõk masã la b maane yaxsifani min waraki aljanna aljanna tiisã fãa tama sã la fãrra n wãna n kond b yĩnsã kɔa la yel n lud bõe yãnda kɔ la yẽna n tõog wame la yẽ pa na n leb n tõog wɛ bala tɩɩga meng rɩ la n de wa yaa tʋlsem n na wa ne bõe haaja wa kɛɛ n kɔ yẽ fãa aljanna pʋgẽ wa la yaa yɛla kẽ paam n dɩɩme la naam wa asa adama rabbah rele adam amana wana alui wenki sokoa ne asoba wenna bale wenna amda gɩdga lame me yɩ tɩɩga bil rɩɩbɔ faga wa adam menema mame ya buntul suma tʋlsma yẽnda enni no nina eh, ndata nan n dat n na n pa argãno yẽ menema soro wa faga wa rẽl wẽnnaam ni ya? yẽ loogr poor yaa ijtabahu rabbo ada soaba wẽnnaam wenna am wẽnnaam tũusa adam ya? fataba alayhi intuba adam tuuba adam ne a sẽn kõ tuubu koɛɛga rab qaala rabbana ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين yan bayan rel goma fangil hun gom ka gom ne ada rike mit banga da bayil masa te hin yi zo da ya fo gom ne rawa da pora gom ne pa bali wannan mun tar goma ka fa ya adam la gom la hawa ke be wa ya ba mabi bo n tar goama ka wa yaa yãmb wʋmna b yeta a ha wa yelle b gomna ne sɩda la ming tɩ pagame tũum kẽe beene n kɔ pagame tũumi n maan wãna n kẽ beene rele zogd pʋgẽ fo sã n wa yã neda a ne a paga tɩ fo rat e, n na n gomame fo gomda ne rawa bele fo sãn gom ne rawa wa bala pagame tũum kẽe be kɔ la tõnd dat n na n welg n gom ne wã n gom ne ra wa lebg tɩ n data pagame n na yãnde n dat yẽ me n na n gom e, wa lõn to wa rʋgem wɛɛng n bɩ sã n yaa bõrgd yaa yẽ wã yẽ sakb tɩ waa ba wa la ãmma yẽ yiiba toor-toore tɩ d yãn taaba gom ne ra wa pa tɩ fãa kẽebe kɔ n yaa malgr fãa n maa tɩ b zĩ ni taaba n fo gomd n teesd ra wa la yẽ me tũun keebeenen kɔ rel wẽna maanad fãa yil segl sõngo naam summa jtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada lal wẽnnaam leb n kãndame annabi adam alayhi salam n yi sã n yaa ne wala pʋgẽ lel pʋʋrẽ masala wẽnnaam yaool n yeelmã sã qaala ihbita wẽnnaam y tɩ aya sige ya ihbita yiibã fãa sige adam ne a hawa fãa masã y na n wa tẽngãngã zugu masã yãmb vɩɩm zĩika le be ka ye aljan pa leb n tõe n vɩɩme bale masã wã y tara tʋlsem ne bõe haaja rãmbã sigi tẽng masã de le ka wa b yeelame tɩ bõe qaala ihbita lebg yiibo adam ne a hawa t'a soɩtãan maan wãna bangar ba wulga ta soy tan dangan siga pin pin na yera siga pin pin na te baba bi be dan ket be non ko aha bale yela mak dugo wa yera ngan lu itenga te baba bi be dan ket be ta ya me washigi en man yela wa en yera ngan lu wa be pin pin na qala bita minha jami'an ifa jami'an wa masa eh, gubgame wulga to fajil sigame adam sigame hawa sigame a iblis be sigame taaba fãa gil sigame tenga ba'dukum li ba'din aduwwun tɩ wẽnnaam yaool n yeelmã sã y ni ne ya be tenga tẽngãngã zug woto masã adam ne a kɔmba b be beem ne a soɩtãan ne a kɔmba a soɩtãan me ne a kɔmba yaa beem ne a adam ne a kɔmba la le sãnda ne sãnda yaa beem yãmba yã bɩ rẽn kɩta soɩtãan yaa tõnd bɩ a kɔm ya ton bẽ yẽ me geta tõnd me tɩ yaa tõnd me ya ya fãa dole bɛɛba dol yaa bɛɛ moto bal n be tõnd ne taab sʋka لبعض عدو ريبورت ونا يولي يل مسا فاما ياتينكم مني هدى ارينا ويام نينيا هي ما من نام نيني نا ويام نيني ادم كوم نيني هي ما من نام نينيا هدى كانغري تنغان زو مسا نام پاما يام با تنغان زو پوم مسا تنغا نام پاما يام بيني ما من نام كانغري n ya bɔgɔ n yaa nabiyaam dãmba n ya tʋm n yaa gafo wẽnnaam sẽn na n sigsi rẽl yã wala bõe yã wala hudaa wa tuntuma, maa gapa ẽ maa tʋm-tʋʋma ẽ maa nabiyaama bãmb fãa yaa kãnegda sabab rãmba wẽnnaam sẽn na n tʋmse tẽngãngã zugumã sã yaoor n yelmã sã fa man tabia hudaya nan yẽ sẽn wa n tõe ma wẽnnaam kãnegrãmã sã n yaa nabiyaam dãmbã n yaa tuntumba ya yaa fa inna lahu fala yadillu yõ soaba pa na n menme tɩ n gãngã zug ye wala yashka aleb n pa na n paam zu-beedo laasra wɛɛngẽ ye dẽl yõ soaba na n tɩlga dũni a na n tɩlga laasre dũni kaane fo pa na n menem ye laasra me yaasa fo pa na n yɩ zu-be ned ye la yaa fo sẽn sak n tʋm tɩ n tʋʋmba sõn wa ne bũmb nina wã la fo sak n yɛls ne a tʋʋma yaa yẽnd na n tɩ põsg fo wẽnnaam neng n masã yaoona yel masã wa man arada an dhikri la ne nina sẽn guda kudg masã n bas maam wẽnnaam diinã da la zikra ka dini mbasma mun nam dina mpa ma wana pa film nge dina ye zikra me ya haliban tun ya kame alqur'ana alqur'ana bo ne mti zikri ne sun gudu kudiga mbasa alqur'ana mpa kana ne alqur'ana pa bor fiinam alqur'ana pa wonye fa inna lahu bainin kan asaba me yasa ma'ishatan danqa vuin hanan wewo vuim sunna man wana sunna wewo duni kane akon tolon pam la fi lay tenganga zukane rɩkɩ m tɩ ned wa ne sẽn pa bãng wẽnnaam a vɩɩmã weoogda la tũni ka rãnanda t'a na n pa sɛg wẽnnaame ren kɩ tɩ yãmb sã n na n gese yãmb na n tɩg mika neb sãnda yaa tɩ wẽnnaam kõb la tũni wã paango kõb neemã wa kõbg toog toore la m wat n wʋm t'a yik n sãra a menga subhanallah yaa bõe wa ne sãr n menga bele weoog walm weo sũurã weoogame laafɩ ka be ne neemã wã fãa wẽnnaam sẽn kõ wã a sẽn zĩ wã a pa wʋm noosem sẽn ya wala vɩɩmã noosem baabil fo bale sũurã la a yẽ menga sẽn pa mi wẽnnaamã kɩme tɩ yol soka be fa inna lahu maishatan danka rẽl wã soaba tara vɩɩng sẽn na n weooga rẽl le tafsɩrã wẽm sãn na le kõo vẽelem tɩ fa inna lahu maishatan danka n wã yaa yaooga pʋgẽ kɔ a tara vɩɩm sẽn na n weooga a sẽn wat n kẽ yaooga pʋgẽ wã wẽnnaam na n kɩɩme tɩ yaooga maan wãna yaooga mobga t'a sĩn wa wana t'a sĩn wa yõs taaba goabg sẽn wã retg sẽn wã lebg goabga tɩ goabg sẽn wã lebg wã lebg retgo na n weoog a yaoogã pʋga rẽ me fãa yɩl yaa bõe n yaa tafsɩrã wẽm koeese la la dũni wẽna n weoogame yaoogã pʋgẽ wame yaasa weoogrã n na n weoog beene e ne mengã sẽn bas wẽnnaam dĩinẽ kɔ fa inna lahu maishatan danka wa nahshuruhu yauma alqiyama yãmba rel duli wa sibgra yẽna yaa bilsi na nan wa yaooga pʋgẽ sẽn na n weooga t'a sĩn wa yõs taaba yẽ fãa ket n yaa dũni yõ fãa ket n yaa faaga wẽnnaam tɩ wa nahsuruhu tõnd yaool n tig mame sã yauma alqiyamati alkiom daara masã ama t'a yaa zoanga a yikda alkiom daa t'a yaa zoanga vẽelem ka be zonno la na n yik alkiom daare n yikb ne nin meng pa laadme we n yikb tɩ yaa sõense wẽna maana d fãa yel gũudum ama قال ربي ليتم صبويني لما هشرتني أعمى يا بنك فو هيكما مدون راري تم يا زوانا وقد كنت بصيرا مم يعلن دا يمي يعني لم صبوا دنيا مم دا نيمي وا بيكر مم دا يكيا مم دا نيمي وا لو مم نبغى زوانا سينغ وانتو تم مولي بغى زوانا مسا لالي ونام نان لي كلام يا قال كذلك لو نامي تأريا وتونم بلا atatka ayatuna atun wẽnnaam aaya rãmba wa waa fo alqur'ana wa alqur'ana sunna wa ame waame ma wa fa fanasitaha fo kelen basa dalla nasitaha wa kapo pa koy fo bas wenna kãnegara bas nabiyaamã kãlgre n bas dina kãlgre n maan wãna n tʋm yaare n fao yaare tʋm f wẽn-kɩɩsgɔ tʋm f kɩflem tʋʋma rel wa nasɩɩtaha wa kadhalika wẽnnaam tɩ ad yaa wotoone n bala ad yaa wotoone n bala lũnã raara yaa ad kɛoom raara yaa alyawma tʋnsa la b na n maan la b na n bas foome namsgã pʋgẽ fa na n tut wata woto bala n wa tɩ halke wẽnna maanar fãa gil gũudum rel eh, zonnumã pʋgẽ yaa ra n tɩ tʋmda woto tɩ bãngdbã wing tɩ zonnemã ka wa a na n zonnemda ne bũmba fãa gilli bũmba fãa gilli a na n zonnemda ne sã n pa jahannam bugumã a yentã yẽ wã pa na n zonnemda bala a zĩnnig zĩn yaa beene a zĩnnig zĩn yaa beene kɩme tɩ yɛl fãa gilna n pagame la jahannamã yẽ pa na luda a nin n ko jahannamã pa laane la a bũmba a yentã yẽ pa ne a pa ne bũmba a koe le paas yẽ n geta fãa jahannam bala le get ko wẽnna maanad fãa fa gũudum rel yol-sog taamã ta yẽ ya ne ko yẽ t'a tala a hara meng n pa ne yol-sog taamã se yaa yɛla yol-sogã be yẽ pa ne yẽ welem zĩnd fãa yaa bugum bala yẽ la bõe ãma a yikrame t'a yaa soagã rel wẽnna maanad fãa yel gũudum eh, rel woto ne yaa sẽn dat n wilg tɩ wãna eh, alqur'ana rũnã rũnã vẽenemã sẽn tat bõn-naalsã la yilla seglem tɩ me kãndos menga a ne vẽenem nina wa wa fo segd n kãndas ne vẽenem nina wa wa dalil dãmb waame ya yaa vẽelga hadisi rem waame tɩ yaa vẽelga wẽnnaam dĩinã taafo tɩ yaa vẽelga fo ban tɩ dĩinã min hakika la wotone nabiyaamã sũnnã hakɩɩka la wotone lislaangã hakɩɩka la wotone haya boo basmã sã lebka lebka lebka eh. la leb n bao yɛla n dat na kɔ ndatin lebe sida wani mili sai ki hit sida ko. nye sida la tana ka sida nye vini ma la tana ka vini ma nke tem lebe hir vini ma nkim hir wani am dali damba nkim hir hadi hir damba yeto wani ne yete yeto wani pa yili yete bi ama yete yeti yon panarbe nkim hir waya ari aba maram malah na watak mba ho tonu wana maana fa yil gunu ti wani amit ar vini ma wafu vini ma wafu ya fa ba vini ma wai vini ma wami kanagara wami fa tana ka vini ma wai rel masa sã pa na n sãbs nedbã yaa beng la sã na n sãbs wa sãn la vẽelmã sẽn sãnda pa wa ya in le yell wa la fil sẽn wa wa rel wẽna maaned fãa segl sõngo a wẽna kell n kãlgr fa gilli wa la wẽnnaam tɩ ad yaa wotoon n bal baliya najizi la tõnd wẽnnaam na n dole man asrafa ned wa ned fãa yel sẽn tʋm n tɩg n pids wẽn kɩɩsg wɛɩngẽ la kiflem wɛɩngẽ t'a tʋmame tɩ tɩg n pidi beene yaa wotoone tõnd na n dole da alkiomdaare a yikda da t'a yaa zoaŋa tõnd yikda lame t'a yaa zãnga walam yu'min bi ayati rabbi la lebn pa kõsda ne a soaba wẽnnaam aaya rãmba wala adabul akhira wẽnnaam yetɩ a laasr sɩbgra masã laasra sɩbgra yaa ashaddu ad yẽ yɩɩd kãnkãe a ne dũni sɩbgra yẽ yɩɩd kãnkãe ne dũni sɩbgra dũni wa ka wa ya weoog fo vɩɩmã tɩ yol-yool ka be yol-yool ka be musagsa pa na n sa pa tõe n sa musagsa kɔ yõ me yaa dũni zarbo wẽnd sã n na n zarba yɛbba namsa yem tẽn gãngã zuka dũni wã mu sagsa fo pa tõe n saaye fo vɩɩmã fãa gill fo wat n dat meng yaa kũuma fo menga ki tɩ yɛla meng yaa n f zug n kɔ e, yẽ yaa yel-woɛ yẽ na yaa vɩɩmã ka nananda e, tɩ la asra masã yaood deg bee ne gẽegd f masã yẽla bõe wala adabu lakhirata ashaddo wa abqa la leb n yɩ duumug yaasã dũni kaa n nang sẽn wa n tɩ yɩ to-to wa tara wãagr wa fo sã n kiraar yaa yẽ wãagame la laasra neng ka tar kũum wa yẽ yaa adwa yẽ yaa bũmb sẽn na n kell n rũum sã ila masha allah tɩ wẽnnaam sẽn dat wakat n fãa yelle le poorẽ tɩ wẽnnaam yeel yaa afalam yahdi lahum yɛlla afalam yahdi lahum yɛlla ka vẽlg ne makram la yɛlla pa vẽlge a ne makram la mak kɩf n dãmba mak lagm n taad dãmba kam yaa sõor wãna ahlakna la tõnd wẽnnaam halk yaa qablahum n dãng bãmb taoore min alqurone n yɩ tẽes rãmba zãmaan dãmba wãnto la tõnd wẽnnaam halk yã vẽelem bɩ an pa wa bãmb nengẽ bele alqurana la sẽn yaa vẽelem gafa a kota rẽelem kibɛɛse la vẽelem n pidi a ne rẽelem dãmba sẽn tʋme bũmb ne tẽngãngã zugu tɩ wẽnnaam halkba yamshuna fi masakinihim b kẽnda b zĩisa b zĩis ninsã sẽn yaa zĩnnig zĩisa n da zĩnd n tũ maan wa na n kɩɩs wẽnnaamã mak rãmb ket n kẽnda beene wã tɩ bãng bã wilgi tɩ yab sẽn min yi shaam n debd hijaaze b sã n yi shaam ya siri ne komersa ndabar hijaze a da ni madiyan tenga a da ni madiyan tenga ani samudi ba ma fa yidi a tin sun nam sun halake, ya tin sun nam hun halke eh, ban piwu ni bai sadum sadum ya bai ya annabi lo tenga ti ya bõe tɩ yaa bul yẽ kotoor bal sẽn yaa zĩiga sẽn yaa koomdga tɩ b bɩ tɩ yaa vɩɩla a gill la botogo wẽnnaam sẽn kibinna tɩ yẽ fãa yaa fẽelem tɩ b kẽn loogr n la b yet n kɔ yamsuuna fi masakinihim inna fi dhalik ãn wẽnnaam be tɩ ad bee woto ne yẽn n pʋgẽ yaa halk nina sẽn halk woto wã yaa la ayatin yel-solm n be beene la dalil vẽelse le ulin nuha a ne yama rãmba a ne yama rãmba tɩ bãmb me rɩk gũusg kɔ rel wẽna ket d yam dãmba rel fo me sã n yãs to la. Eh, fo me segda malga ha lelwa sebgr sã n to ya fo segda me man wana? fo segda me me gũusu f menga eh, him pa me o me mo le me ko le kɔ to ya yaa sũn dat n wilg ham pa n paam neelem dãmba wai a tõe n paama yãmba yãmb segd wum yɩ gũusg rãmb kɔ rɩpoorẽ tɩ wẽnnaam yaool n yeelmã Wala walaula kalimatun sabakat la tɩ sã n pa gom sandang dãng taoore eh, ne wẽnnaam na n yaoola sɩbgra bi n biisã zutu n yẽegb alkɛoom daar n sik da b zugẽ wã la kana lidaman sibgara da nan yi tile yi musa zugu sibgara la libra da wajiba yi musa zugu to wannan sibgara ba la mikka me taranga tawre wannan milin poka tana yawla sibgara ngi ga alkiyom dare bele nabiyama men kosa wannan to wannan dan yo kas aporun dan ma ane halakare to wannan da ga kosa halakaran yin nan halak yilla kana lezin ne la alkiyom dare masala boy la rulu barare sɩbgrã na n kollame n gẽeg alkiyaoma masã n tɩ rol beene yel wẽnnaam tɩ walaula kalimatun sabakat min rabbika lakana lidaman rel bãngrbã yelm tɩ takdɩɩm ne taakɩɩr n be kaan n kɔ takdɩɩm ne taakɩɩrã yaa wãn wãna aya ra yaa bõe walaula kalimatun sabakat min rabbika wa ajalun musamma lakana lidaman la la jala sẽn galgẽ yõorba a ba yin ta ka na n ki rel la meta a pidsaa la jala la a yaool la a yi duni waya a da wannan amdan wẽnnaam da n la zãma wa ne sɩbga tɩ b kell n ki tɩ b raara pa tar yẽ a maana wala wotone kɔ ne la kalimatun sabaqat min rabbika la kana lidaman san pa wannan kwaye san dan taoore ne a pa na n sɩbg yemba dũni kaane pa koll n la harin n sɩbga wa la yurfa pa kiti san pa la jalan tawa Eh, la na n lebga waajib tɩ wẽnnaam yõk yembsã ne sebgre yãmb pa yã la yaoo sẽn paab n dãng taoorã masã kɩɩme tɩ wẽnnaam na n basb la woto yaool n gẽegb alkɛoom daar n dolba la la wẽna maan d fãa segl sõngo re poorẽ tɩ wẽnnaam yaool n yeelmã sã fasbir ala ma yakulun wẽnnaam nabiyaamã maan sugre ne bũmb ne da, sẽn yeta b sẽn y'a yi yaa la, yi n yet fo yaa bagboda n yet fo yaa tɩɩm soaba kɩflmã koeesb sẽn yeta yaa maan sugr ne rẽ fãa yelle wa sabbe la s yɩlg wẽnnaam yoore wa sabbih bihamdi rabbik la yi yɩlge ne soaba pẽgbɔ ya sab ya ya wani ma qabla tulu ishams tawti wini ga nan kapuki yela fajira poso wa qabla ghurubiha la tawti wini nan palwi yela la sar poso wa min ana ilay la yunga wa katramba ya maghrib la sapo fasabbih atwa atrafa fasabbih wa atrafa an-nahar la wini ga son watan be tengan soka yela za far poso lele wuri gobe aya kanga poka wa katra banu fajiri beka fajiri zafare lansare magriba sãako wakat manu fajir be yir aya kan aya e to tɩ wa wasabbih bihamdi rabbik qabla tului ash-shams tawtin ni gidan ka fuke ye bo fajir fa so wa qabla ghurubiha tawtin ni ga wẽ niga lansara ye wa min ana illail la yunga wakat rãmba masa magariba sãafo bãmb kẽ bõe yʋnga wakat wa pʋgẽ wã fasabbih bo yelg wẽnnaam yoore mana ko pʋʋsa yalla ne pʋʋsgɔ la soaba kare wa atrafa nahar la winni ga son watan be tẽng n bale tarfa ya bõe sẽn watan be soka yã wa lebga tarf tɩ yã wa lebga tarf a poɛɛ la a yiib kɔ yẽ lebga bõe zafara masã da la wotone la wẽnnaam saglga nabiyaamã t'a yals wakat rãmba wãna a a kẽng pãng ne wẽnnaam pʋʋsgɔ la wẽnnaam la'allaka tarda bulinga to na pame yel som ni la santenda o ona yare o soba wenna la halbe yare ne som puin ko foma le poron to wenna msa na nabiya ma masa wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bi fo nabiya ma ya mara puku ni ne ani geso nto ne bi ni so to wenna msa ni ma baramba duniwa ko bala duniwa pango kõb arzɩgse kõb laafɩ n kõb pagba n kõb kõmba kõb neema wa kõbg toor-toore azwaajan minhum kõbg sẽn yɩ kɩfen dãmbã pʋgẽ ye la la azwaajan wa ka yaa kõbgɔ kõbg sẽn yɩ kɩfen dãmbã pʋga wẽnnaam neema b sãn da wa bele mak kɩfen dãmbã ra ya arzɛg bɛd dãmba wa abu jahal dãmba utba bd rabi aramba shayba ramba bãmba ra yaa arzɛg bɛd dãmba da me mak pʋga tɩ wẽnnaam neemba kõb laafɩ n kõb arzɛgse tɩ b wa y tẽngãngã zu la wẽnnaam saglga nabiyaamã yaa tara wa puka nina yaa n ges nimbãmbã rãmba ye n ges nimbãmbã rãmba ad yaa dũni yaa yõkrem be be tɩ wẽnnaam na n tɩ yõkba pa neema leb sẽn zãada dɛ ad yaa yell leb sẽn zãada kɔ rel kɩɩme tɩ abdulah bn zubair ara yɩɩme t'a sã n yɩ n kẽng nanam sẽn wa n tɩ yã yelle n yaa yel bedre wa neema la tɩg n yã a zoetame n kẽa zak n wala karemda aya kãnga wala tamudanna ainayka ila ma mata'na la a kẽeda zak n bal kɔ rel kome sã n wa tɩg n yã ko ba jiri tɩ wannan sik kun ko yem nina la yoorã n pa wannan wẽnnaam ye wannan kwen eh t'a te sasa ay eh, bo ya wala ta mudanna aynayka ila ma mata'na bale pa neema la ne ko ari a yelle ya yel ne wannan wẽnnaam n kõ wa yaa sẽn na n tɩg n sɩbga t'a wannan ra yɩkasẽ wẽnnaam rẽngẽ lebona ya zahrat alhayat dunia dũni wã faasda kɔ dũni wã faasda bala yãmb sã san na n ges rũndã ya yaa yãmb mikrame tɩ kɩfdmã ya yaa bãmb be bee taooro bãmb be bee zugum wa wannan wã wẽnnaam dɩk n kõb lame dũni wã wẽnnaam koblame tɩ m me tẽngãngã wab sẽn dat to la b leb n tar neemã kõbg toor-toore n tar bõn-kẽedse toor-toore wẽnnaam sẽn neem n kõba fo sã n yaa leslaam tɩ limaangã yaa valengã fo tɩ n yetame yaa la maana wẽn to tõnd n tũud wẽnnaam tõnd yella kell n pa lebr tɩ bãmba pa tũud wẽnnaam pa yem wẽnnaam tɩ wẽnnaam sik woto fãa n goaba bala leslaam n be n gom woto wã ah, tɩ tõnd tũudmã yel pa yaa n pa mila wẽnnaam yegdame pa yegda d pa mila wẽna maanar fãa yelg wʋrme bala yã ya ya zɩɩlem goam kɔ arbãma rãmbã yaa yaa sẽn na n yõkba yaa bẽena maan wãna bẽena yõk kɔ rel pa neemã la b sẽn zãada ye naam wa rizku rabbik linaftinahum fi yãmb pa yã bɩ wẽnnaam yetɩ na yentɩ zarbba a pʋgẽ kɔ paang ne tɩ nung kõba pʋgẽ wa ad yaa zarb n be a pʋgẽ kɔ zarb n be a pʋgẽ ne bãmb mɩɩsã wa rizqu rabbik la saba wẽnnaam rete la sẽn beng n na n kõ somsa ya mumin dãmba n sid ko ta baya khairun ari yẽ sõmdem n yɩɩd bãmba rãmba sẽn zãada kɔ wa abqa la le yir ke logo la rũumug wẽnnaam rẽngẽ rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yaool n ya wa wa'mur ahlaka zakaram masa bis bisalati ne pʋʋsgɔ n yaa fo paraba n fo komba haya yaa fo eh, nugs n zãadb rãmba saglb ne pʋʋsgɔ yãwame ya yel hiya yel kasanga yelm tɩ aya kãngã sẽn siga nabiyaamã ra yikra fajir fãa n kẽngd tɩ neka fatima a yikra yi fajir fãa n kẽng tɩ wãn wala tɩ neka fatima ne ali bin abi tabik n pʋʋse omar bin khatab me aya kãngã sẽn siga tɛka yʋng wã sã n kẽ a yikra a zakarame tɩ b yik n yals pʋʋsgɔ yʋng pʋʋsg kɔ tahajude tɩ b yik n yalse eh, rel tõnd me na n vʋɩɩm sã yã wa d zagsã pʋgẽ bele zagsã sãnda yaa Eh, a zaka soaba le yaa nidig pãng soaba yẽ be yĩngã bala n tar nara pãng bal kɔ sã n ta zak wã paaba yẽ aye ne kɔma bãmb zĩig woto bal kɔ bãmb zĩig min gɛt foomã sã n laadn wẽna maan d fãa jil gũunum rata fo me sagl kɔ fo me sagle sã n tɩ pʋʋse e bɩ fo me sagl zakã rãmbã yik y pʋʋsẽ yã kam maa yik y pʋʋsẽ yã ba yaa yʋʋngã fo me sẽn maan naafɩ dãmba negs fo me sẽn tõe n negsb rãmba yãmb me yike wa amr ahlaka bisalati wastabir alayha la sug-sug menga zugum kɔ bale hna ya na nga pagun ko yi sugri soba eh, ya fati nek te kayi to te nek te payi ke ha sun yi yikri tan bebe ke le man kelman sugri ket ne bal ko la na salu kariska wẽnne ton pa sokr foore tɩl ko pa kot fore te la a pʋgẽ ye nahnu narzukuka ad yaa tõnd wẽnnaam n delgr fo walakibatu litaqwa yaoolem neer me yaasa a bee ne wẽn zoɛtba wẽna kɩ tɩ le wẽn zoɛtba rɩkɩm tɩ bãngdbã yeele tɩ ne tine santier po so hay bo pa basb le tɩl so ne san tingar poso fa bo ba hari tala so to wannan man nan de lan fo wannan mai lamta la na sa'alu ka rizqa nahnu narzuquka fa sukur fo ri to wato nan de lan fo fo yal ne po so tin tera ne po so pa wani san na hangom da ti so ga po wa mo menga ti so ga sam na pam lihilam san na ngomo moto ti so ga woso woso ga a kitan fo yala min pa ne ko wana na fa hajil munum poso ga po won la ri kila pam da poso ga po won la wonna mi yala ga ri tela ko fo n pa paam la wa keng pãng ne pãng keng pãng ne wẽnnaam tũudu fo n keng pãng ne pʋʋsgɔ la na n pɩ dãmb maanegɔ n kot tõnd wẽnnaame beene la fo re tɩ la na n yi wẽna maana d fãa segl sõngo wa qaalu rẽ lagm n taara rãmb yeelame yaa laula yatiina bi aya la tɩ wẽnnaam tõnd tʋʋmã sã n wa la tõnd ne ne aya aya wa ka yaa bõe yel-soalem kɔ arawa inda yel ne yel-soalmã wa nabi musa hon wa ne rasaara wa wa nabi salih son wani na yugum da ya imi handa wa inda buni bummu to no me handa da ges n sɩdga yaa n yẽ ra sakd n lame wa min rabbihi n yaa soaba wẽnnaam nengẽ la wẽnnaam yeel yaa awalam tatihim bayyinatun yella a fẽelm pa wa bãmb ngalla ma fi suhuf lula n yi gaf rẽem sa gahrim sapwa ya nabiyam dam sa handa ngab tawre tawti nabiyama nan pawa ya vinlam wa gaf kan ko wa vẽelem wa beene la yel-solem kõbg toor-toore n tɩ pa kõsen ne wa walawla anna ahlaknahum wẽnnaam ye tɩ la tõnd wẽnnaam sã n da halk y neba adabin ne-sebgre min qablihe t'a wot tɩ tõnd na n pa tʋm s nabiyaamã tɩ wab neng yaa tɩ tõnd yõkb lame n sebge laqaalu b ra na n yeel arsalta ilayna rasula fo sã n da tʋm n tʋm wa tõnd neng tɩ yaa tʋm nan kɩɩsme yaa tɩ wa la sebgra sẽn seb tɩ tʋm tʋʋm pa wa woto lebra na n yeele fa na tabi ayatik tɩ tʋm tɩ fo wẽnnaam aya rãmba yaa min kable paoore an nadhilla tɩ d pa yã faaglem ye wa nahda la d yã yãnd ye woto lebra na n yeele ad adem-bii sãn pa wẽnnaamã yen-tãan tõe zã a yaa yelle yãmba yã tɩ tʋm-tʋʋmba wa tɩ b kɩɩs tʋm-tʋʋmba tʋm-tʋʋmba me sã n da pa wa tɩ b ba, tɩ b tɩ wẽnnaam sã n da tʋm sẽn la tʋm-tʋʋmba tɩ wa ton nan sa sakame wa tõnd na n pʋgame wa tõnd tʋʋm f pa wa wa yãmb ma yẽnd bɩ dal wẽnnaam yeeleemã sã kullun mutarabis yẽn kãn fãa zĩnd n yẽega tõnd na mumin dãmba tõnd zĩim n koor n yẽegr wẽnnaam sagle yãmb me kɩf n dãmb la y lagm n taad dãmba yẽ me zĩnd n yẽegmã sã kul kullun mutarabisun fatarabasu zĩnd n koor n yẽegã yã fa sata'lamuna alamuna ket bilf bala y na n man ashabu sirati sawi ya ãn dãmb n be diin ya diin telg zugu ya an damba mbe din ya din tɩrg zugu ya ton biya yamba ke tibili bala alkiyaoma ina na n bãnga wa man ihtada ina le n leb n yen ka fa an yir kala wẽnnaam wonna tõnd n be kãlgd zugu bɩ yaa yãmb n be kãlgd zugu y na n bãngame ke tibili bala ale wẽna maana fãa gill segl sõngo e, la wẽna kell n baasd fãa gill baas neere wẽna kell n paasd fãa gill kãlgre e, tɩ surat taha saa wotone tɩ har wonna ne wona le bangudun tasbe woni lafi tɩd yik sʋʋrat la ambiya kota wẽnnaam tɩ na wud n daase wẽna maana d fãa yel barka wẽna kell leb n paasd fãa yel le limaango a ne sɩd kũuni ne wẽnnaam dĩinã leb n maanda doog sẽn kõte sã yel wala radio wa tao dãmba kota wẽnnaam tɩ wẽna kell n vɩɩms ne wẽnnaam dĩinã wẽna sõng b tʋʋma wẽna yalg b tʋʋma wẽna kell n kẽng ne tʋʋmdã taoore wẽna baasd fãa yel baas neere wa sal llahu ala nabiyina mohamad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh